Salamu alaikum malam. Allah ya ji kan mahaifa amin. Malam idan mutum ya rasu, wasu suka ce hadda kayan abinci da ya saya bai halatta a yi amfani da shi ba, saboda ya shiga kayan magada. Shin haka ne? ala rasu, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa ba da salamu alaikum, ramar suna. Wale duk abin da mamaci ya bari kayan gado ne. saboda haka sai a kyale shi a raba gado a yi amfani da wani abu daban yin ana da shi ko kuma a yi amfani da shi da yardar magadan idan magadan suka yadda a yi amfani da shi a halatta kuma al'adance abubuwa da yawa magada suna amfani da shi kuma za su yarda an gaya musu a ce a buɗe buhun shinkafa bai kare ba kaga ba za ka zo ka ce a daure bakin ba ko su ka tambaya ka ce to a ci gaba da dafawa saboda su su ci ko wanda ya zo ta'aziya ya ci kaga ba za su ce a'a ba tukanen da ake girki da su na mai gidan ne ba za a ce a daina girki da wayannan tukanen ba taburman da ake zama a kai da sauran duka wani abu ne na gado ko da mai gidan ya rasu su magadan suna da izini su ce a ci gaba da amfani da shi kafin a raba ba gano, gado wannan ba matsala ba ne kamar sadaka da ake na kayan mamaki, ai ba shi ba shi ma kayan gado ne amma in magadan sun yadda a yi sadaka da kayan sanatawa shi kenan ya halatta kuma ba za a ce an yi zalunci na ya ce malam idan liman baya zuwa wul istiqda shin ya halatta kai ma mu kai ya halatta kai don zuwa wul istiqda ai abu ne sai dai idan a bayyane yake kira in kira a aboye ne zuwa fi ba a boye ake yin ta sai ka yi ta ka karanta fatiha da sura in kuma a bayyane liman yake yi da aka je kabbara kawai ya tashi ya kama kira'a wannan ba za ka yi addu'a buɗe sallah ba saboda a lokacin kuma abin da yake sunna shine ka saurari kira'an liman za ka saurari kira'a ta. amma in a sirrance ne ko yana addu'a buɗe sallah ko baya yi kai za ka yi in haka ka an farko za ta kubuce maka ko kafin ka zo liman ya dade da fara kira'a ko a sirrace to kai ba za ka yi ba domin muhallin ka ya riga ya wuce in muhallin ka nan sai ka ya wuce kuma shi ke na wannan mai tambaya ce assalamu alaikum malam shin ya ake yin sallama a sallah nau'i nawa ne kuma malam wannan bacci yake ne ko ya turo tambayar kafin na yi bayani ba ai na faɗa nau'i na farko na sallama shine ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hawa wannan sune hadisan da suka fi yawa kuma suka fi inganta sannan nau'i na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kaga na biyun baka ce wa rahmatullahi wa nau'i na uku shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ɓangaren dama da kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ɓangaren hagu shi ma ya inganta nau'i na hudu shine kai sallama ɗaya ɓangaren dama ka ce assalamu alaikum wanda akwai rikici a kansa wasu malaya sun ce bai inganta ba amma ya inganta wasu sun ce ba za a yi ɗaya ba amma za a yi ɗaya domin ɗaya ya inganta hadisi ne ingance ce assalamu alaikum ya inganta ko iya wannan kai sallaman ka sallaman ka tsari na'am wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam shi ma abocin yin raka'atan alfajiri a gida ne yaya ladan manzala ta saba sama yana raka'atan alfajiri a gida wasu malamin sun ce yana yi a gida ne saboda shi liman ne kaga da ya fito kawai shi kenan sai a tada sallah amma wannan yana nuna shi ma mamu ya halatta yi a gida amma saboda mamu in ya zo shi zai jira sallah zai shiga masallaci akwai tahiyatul masjid shine kai a biyu kafin ka zauna sabon da yafi in dai akwai lokaci ya zo masallaci yayi sai su tsaya masa a matsayin tahiyatul masjid saboda in yayi a gidan zai zai buƙaci raka guda biyu kuma akwai hadisin da yace in a cikin ya fito ba wata sallah da ake sai raka ta masjid da cewa ana iya kai wannan ka'idan ayi amma dai tunda nafila ce wanda take mai sababi kuma inda wasu malaman suka tafi aka yi. amma wasu malaman suna ka ba za a yi ba za ka zauna ne kawai to maimakon ka zo ka yi tayyatul masjid bayan rakatul fajiri gara ka zo ka yi rakatul fajiri na ka fiye sai a maka a matsayin tayyatul masjid amma ya halatta a yi a gida kenan kuma ya halatta a yi a masallaci wanda ya ce assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya malam ina son abin karin bayani akan salatul haja akwai wata salatul hajja ne ba wata salatul hajja da ta inganta sai dai akwai salatul tauba wanda manzo sun ya koya wa na Abubakar yace in yana son ya tuba ya yi nafila a biyu sai ya istighfar ya duk wanda ya yi nafila a biyu ya tuba daga zanuman sa Allah zai zai gafarta masa amma ka zo kai nafila a biyu saboda wata bukata salatul hajja wannan bai inganta ba shine wanda shekarun ba aka zo ana yi kamar ana yin sa kamar idi lokacin boko haram da sauransu babu wani hujja akan bai inganta mu amma babu laifi kai sallah ko wace iri ne kai tawassuli da ita domin biyan bukata ko kai nafila raka'a biyu ko kai raka'a goma ko raka'a nawa ne ko ka karanta qur'ani ko kai wani zikirin ka kai tawassuli da wannan sai kai sai addu'a to da kai ga dama za ka yi nafila raka'a biyu kuma ka roƙi Allah ta'ala ya biya maka bukatan ka amma ba sunan ta salatul hajja ba sai ma'anar salatul hajja kallan bukata a'a sunan ta sallah kawai ta nafila amma za ka yi shigar da bukatunka kuma a cikinta sannan ya ce malam amin bayani akan hadisin da aka ce annabi ya hana idan an ciki kifi kar a sha madara na gode akwai hadisin ne ban da sana maka bayanin sa ai babu shi misali ne da na malamin hau. la ta la ta akuli samaka ashrabil labana karka ci kifi ka sha nono karka ci kifi ka sha nono misali ne ake yi saboda lana ya ce an yi haɗari sai suka ce to kana iya cewa la ta kuli samaka wa tashraban labana ai wa an tashraban labana ka ka ka ka boye an kai ya cewa la ta kuli samaka wa tashrabul labana sai zama istinafi ne to da haka ba dole sai ka daure tashrabu din ba wannan shine misalin da ake so suka ɗauke shi wai kaman hadisi ne a amma a binciken da muka yi mai duk abu in ka ga shahara ila akwai ɗan ƙashin gaskiya a ciki farko dai ba hadisi ba ne kwata-kwata to amma shine shan cin kifi a zo ka tsora nono a kai ka sha yana illa to sai muka gano cewa idan mutum yana da ta ɗaure ɓalere ya ake faɗa da hausa ne da ƙarkutur da ko kuma ya ci kifi kifi ma wani nau'i na kifi ba duka ba ya ci kifi ya sha nono to bakar kuturcinsa za ta tashi tsaurinsa zai tashi amma na manta sunan kifi wani kifi ne tarwada to tarwada in ka ci kifi tarwada ka hada da nono in kana da tsaure tsaurin ka zai tashi amma in ba ka da shi ba abin da zai tashi ba kine na sha hadawa kuma babu wani abu da ya <laughs> taba faruwa da ni ko kaga a sai to in nau'i wani nau'i na kifin ne zuba ce ba zai ba ba zai tashi ba kar ka ci kifi ka sha abun nan ka sha nono wani na taɓa faɗa wata ran dr bira jifina ya kai mu garin su ya kai mu kauyen su na ya ka je aka kawo nono da kifi aka ce to yanzu ya zamu yi da shi an ce kar ka ci kifi ka sha nono ina ɗebi nono kofi ɗaya na sha ina ɗauki kifi na ci Ina ce to ai cewa haka karka ciki kifi ka sha nono ba karka sha nono ka ciki kifi ba to da haka ni sai da na sha nono na ciki kifi kawai <laughs> to zo da haka ba aya bane ba ba hadisi bane amma shi cutar da kai karka sha karka karka hada su kai zai cutar da kai na to sai waye akwai mai masu tambayar ba insha Allah bismillah amin ya halatta ya halatta a yi sallan jana'iza ba tare da alwala ba haka hannabiya suka ce suka ce a yi sallan jana'iza addu'a ne addu'a ce sau da aka suka ce halatta ko ba alwala a yi amma mafi yawan ma ne suka ce bai halatta ba me yasa bai halatta ba saboda an ambace ta sallah sannan kuma tana da mai kabbara tana da kuma sallama kaga shi kenan kaga za ta yi harama da kabbara shirin shirɗanta mata alwala duk da abin nan eh, su ba su ce akwai alwala ba to da haka kaga ta yi daidai da tahrimu at-takbir wa taliluha at-taslim ana mata harama da ne da kabbara ana fita daga sallan da me sallama ne rage kawai shine alwala to kika hada hadda alwala ma kamar sallan farilla sai zama mistahuha mistahu sala'a sahur ko ka kai alwalanka kafin kai ta na'am wai idan ya zo ya makara ba alwala in yace zai alwala za a iya sallamewa zai iya shiga haka kawai zai iya shiga ina ce maka zance mafi inganci ba a yi sai da me sai da alwala sai ka je kai alwala kai baka za ba Allah gani yanka sai kai wa gawar addu'a in za a bar maka gawan kai kaɗai sai kai ka kafin a ɗauke ta in za a ɗauke ta ko shi kenan ka fita da addu'a kawai ba dole sai ka yi ba amma ba a sallan gawa sai da alwala na'am ya kunsa eh rakoyi hudu da ake kafin la'asar za ka iya yin su kafin a kira sallah za ka iya yi amma da sharaɗi in lokacin sallan ya shiga in la'asar ya shiga za ka iya yin su ka zauna ko an kira sallah kai ka riga ka yi rakoyin ka hudu kafin la'asar haka wanda ake kafin azahar amma in lokaci bai yi ba to idan mutu zama kafin a ko kafin la'asar Su za ka sai lokaci ya shiga ne su za ka wani lokaci liman zai iya ladan zai iya jinkiri bai kira sallah ba sai kashi shigo masallaci sai kai rakoni ka zauna kan ba sai ka ba sai ka abun nan din su ba da ai in ma bai kira ba a wani wurin a kira ko yawa in ma bai kira ba a wani wajen a wani wajen a kira Na. Mm. Hmm. Eh. ya ce idan mutane da yawa suka rasa sallan jana'iza suna iya haduwa su yi mata sallan eh in za a bar musu gawa eh. in za a bar gawan za su iya yi amma an tafi da gawan ba za su ba aina Ya eh, ko an bunne mutum ya zata mai mai ta sallah manzan sama ya mai mai saboda wannan tsohuwa da take share masallaci aka yi mata sallah da jejjere aka bunye ta da gari yawa maza sun aka ga masa cewa ku zo mu tafi sai ya sake yin ku yi mata sallah saboda haka ko da a makabartan ne ko a makabartan ya halatta a kalli kabarin a yi sallah na biyu ko na uku in akwai bukatan haka amma dai a mazan malikiya su ce ba a yi sai dai in ba a masa sallah ba ne kwata-kwata to ana masa sallah a kabarinsa amma an masa sallah suka ce ba za a yi ba suka ce aka imam mali ya ce kamar yadda ibn rushd ke cewa abin nan wa kullu madfuni bila salati fa qabruhu ka misli tilka zati ala al-quburi tajibu salatu kaza rawa amma yake ruwa wanda aka binne shi ba masa sallah ba ko kabarinsa kaman gawan ne akan kaburburan ake sallah haka aka rawaito daga imam mali ina mafhumin sa in an riga an masa sallah ba za a sake masa akan sa ba amma zan tafi inganci za a masa da hadisi karar manzo Allah ta sallama ya ne cewa ne ko mutum da ne zai yi ah, ya kuntu da sallan alfijir hmm. ya rakata alfijir yake nufi sai alfijir ya kai to sharadi in ka in alfijir bai kai to ba ya zama kiyamul layl sallan asuba sallan asuba dole sai a fijiri a fito da ya kai ka sani ya <laughs> ce yana gama sallace sai sun yi sallah a da yake fitowa na duhu to duhu ba shi yake nuna alfijir bai fito ba jama'a menene alfijir din ne alfijir wani haske ne yake fitowa a gabas idan ya fito da kaɗan kaɗan sai ya dinga ƙaruwa ya dinga ƙaruwa har gari ya waye wannan shi ake so alfijir kuma akwai na ƙarya akwai na gaskiya shi na ƙaryan in ya yi haskin daga ba duhu yana biyo sa wannan ba alfijir ba ne shi ne yake cewa wala ta kun bi awwali ma tarahu fa awwalu dalilin fajrun kadubun kafa mutum hukunci da zaran ka ganshi a alfijir da yake fara fitowa na ƙarya ne sai ka jarraba mutum kafin ka masa hukunci mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ko idan wannan hasken ya shigo ta gabar fa ba wai yana kore duhu gaba ɗaya bane a hankali a hankali ne duhun yake tafiya shi yasa zo a hadisi ingantacce imam Ali ya rawaito shi sabai suka ce suna sallah tare da manzo suna sallan asuba kuma su juya su tafi mutum ya harba kibiyansa yana ganin inda kibiyan take faduwa sai baya ganin inda take take faduwa baya ganin inda take faduwa kaga nuna akwai me akwai duhu kenan saboda haka kuma a wajen hadisi cewa suna ina da fajara ilghalar muna kallon asubahi da dikifi wato tun da sauran duhu fatan sarifin nisa'u mutalassi'atin bi muru'ikin na layu rana min alghalar muka yi sallan asubahi mata su fita su lullubu da mayafinsu bayan an sallame su koma gidajensu amma ba a gane cewa mata ne in kamo su daga nesa saboda duhu Ba ko inda gari zai waye dole za ka gane wannan mace ne tunda tana da hijabi za ka gane wannan namiji ne yake tafiya to wannan tuhun ba shi yake nuna alfijir bai fito shi alfijir a gabar ne shi yasa idan kana cikin gari ma yana da wuya ka gane alfijir sai dai kai amfani da time call takwimi da ake amma wanda yake kauye yake bayan gari to shi yana hango haske yana hango shi kiri-kiri da ganshi yana karuwa yana karuwa har gari ya har gari ya wari to na kan yi fito waje za ka ga wasu a kawai sai su leƙa in sun ga duhu gabar sai su dawo su sake fita a masallaci su leka ba ta amfani da agogo idan suka leka suka ga wannan hasken kawai su zo su kira sallah ba ne in ba su gani ba aljibir bai fito ba amma da yake kawai dama cikin gari akwai haske akwai wutar lantarki akwai benaye akwai wanda suka tattare a cikin to yana da wuya kaga ɗin in ka ga ya bayyana kawai hasken ya riga ɗin ya daɗe da fitowa ma kafin hasken ya bayyana na'am kuma yana gari gari ne shi ma wannan haske yanzu kaga eh, na taba gaya muku a saudiya dai idan an kira sallan asubahi in ba yanzu aka canja a haramin maka da madina ana sallah da wuri saboda yawan jama'a ba minti ashirin da biyar ake bayarwa daga kiran sallan asubahi na karshe zuwa a yi sallah kaga in mu anan ne minti ashirin da biyar wani zai gama gari ne to ba wannan ba a jodan minti talatin da biyar za a kira sallan asuba ne sai ba minti talatin da biyar a yi sallan asuban kuma a fito kuma gani da su kuma alfijir din ya fito sai bayan an yi sallan ne ba wani lokaci ne kaga gari ya yi ya yi haske zo da ka kowa ne da irin yadda duhu yake mamaya a hasken yake mamaya da wuri ko kuma ya yi jiki so bara mu ce wai wasu suna sallah alfijir jirgin fito ba sai wayo alaikum assalam sallar nafila da za a zaune tana da tsarin zamanta ne ko kowane iri zai duk yadda ka yi ta yi a zaune ne ta yi amma an fi son zaman kawo to, shi ne ka sa ƙafafuwanka a gaba ka yi haka domin shi yake nuna tsayuwa kamar kana tsaye ne ka harɗe ƙafafuwanka a gaba wanda ba shi yake cewa zaman kawo to wannan zaman ake son ka yi in ka zo yin su sujjada kuma a rukuku ma haka za ka yi ka kan ka zo su sujjada sai ka wuri ƙafafuwanka sai ka yi sai ka yi sujjada haka ake so amma ko ya kai ba ta yi cewa yi na ga can wani irin eh. na me matsayin nafila bayan sallah asuba ba a yin nafila bayan sallah asuba sai dai raka'atul fajr wata kila kaga suna raka'atul fajr in mutum bai samu raka'atul fajr ba rakoyi biyu da ake kafin asuba bayan asuba yana iya rama su hadisi ya inganta wani ya rama a gaban manzon sama bai hana shi ba amma kar ka dauke shi al'ada ya zama kai kullum kana sakaci sai bayan asuba ka tashi ka miƙe kana ka mai da ita sunna ba ajiya ce na rayu sunna ce kambiya amma wani lokaci in ta rifa ka sai kai in har kullum yana maka to ka gyara ka dinga yi kafin asuba ko kuma ka bari sai hantsi yayi kafin karama ne. eh wannan zaman kai ne zaman kawo shi ba haushi abin da yake cewa zaman wai wai cikin ka fi buduwa ne saboda haka in kai haka sai kai ta tsutsurawa kuma ba a son wannan zaman za ka ci abinci so ake ka takura cikin ka in za ka ci abinci don karkace da yawa haka magana su ma yi na'am na eh. wani lokaci ne ake salatu shuruk abin da ake nufi da salatu shuruk shine hadisin da ya zo yake cewa duk wanda ya sallan asuba sai ya dinga zikiri mace zikiri karatu qur'ani ya shiga su sauran afkar sun shiga ya dinga zikiri har rana ta fito ta dan daga sai na jira raka'a biyu za a gina masa gida abin da za a bashi ladan umra da aikin haji cikakku ladan umra da aikin haji cika ku za a bashi wannan nafilan daga cikin kurakuran da wasu ke shine akwai abun nan da ake sawa masallaci hali a ce maka karfe bakwai da minti biyar rana take fitowa to wani bakwai da minti biyar dab sai tashi kuma ya kama nafila ai lokacin rana take fitowa to sai ka bari ka bada kawai minti biyar bayan ta fito sai ta taga. sannan sai kai wannan nafila raka a biyu saboda ba a yin nafila lokacin da rana take fitowa hadisi ya hana maza su ya hana saboda haka wannan shi ne salatu shuru shi sunna ce ga wanda ya zauna a masallaci har kai lokacin da rana ta fito to ya dan tsaya ta dan daga ta dan sai nafila raka a biyu sai fito zai samu aiki za da aikin hadi da umra cikakku amma mai sallan walaha kuma ba lokacin da ke tsayi ka ba sai rana ta daga na'am ya kuma sana'a akwai me tsarin sayan kaya hmm. eh hmm. easy easy buy na fahimce ka za ka sai kaya bashi ne a kasuwa ko kuma ka wa dillale ko me ejan ne zai sai kaya a wajen ka a wajen mai kaya eh. to shi ejan din siya sai kayan ne zai sayar maka ko kafin ya siya in ya siya wajen kwastoma sai ya sayar maka ba matsala a ciki ejan ne ya sayo kayansa dubu goma suka kuma kana son kayan bashi amma bayan ya saya fa ya karba kana son kayan bashi zai ce to kinga bashi ne wata daya dubu goma dubu goma sha daya in kuma sai bayan wata biyu za ka biya ni dubu goma sha biyu in bayan wata uku dubu sha uku haka kake nufi ya halatta Mm. Mm. ba dai ya saya karba ba shikenan ɗan sai ka ba ni da kuɗi na zo shago amma akwai agent din da in ya sai kayan ni dan a wajen sa bashi sai in kira shi ka zo ka sai kayan nan dan ba bashi a wurinka amma sharaɗin sai ya saya kafin a yi cinikin ba wai za a yi cinikin kafin in ya saya kafin a yi cinikin nan ne haramun ta shiga saboda ka sai da abin da baka mallaka amma agent din ya sai kayan dan sai wannan kayan kaza da kaza amma ba ni da kuɗi misali bari mu misali da waya dan sai waya iphone 14 misali amma ba ni da kuɗi in ka saya ni dan sai ta bashi a wurin ka, sai zo ya saya ta dubu dari bakwai da hamsin misali shi nan bayan ya saya ya karɓi kayansa to ni yanzu nawa za ka sayar min da wannan waya zan sayar ma ita miliyan ɗaya idan zai kai wata uku kafin ka biya ni sai ce to na saya shi nan ba ni matsala ce ake na ce idan ya zama na za a yi cinikin kan abu ya haramun ba don ba za ka sai da abin da ba ka mallaka ba kuma ka zo ka mallake kuma ba za ka sai da bashi da bashi ba na sayar maka kaya bashi sannan kai ma kuma kana bi na bashin kayan dan saya ne in baka duk haramun ne amma in dai zai zo ya sayi kayan wajen mai saye ya kai kayan ya halatta ya sayar ma shi ko na wani an fahimta na'am eh. wato wanda ya zama khiyari ne a shi baiwal khiyar ana yin sa zan sai kayan nan a bisa zaɓi bambancinsa da rashin sayan shi ne yanzu kayan nan da ya saya yake hannunka inda masu fisgan wayan nan ya ake ce musu yan shila za su su fisge wayan a hannunsa waye ya asara shi da ya ejan ɗin shi ya asara ba ne shago ba ko to ya halatta ya sayar kawai sun shi ne da me da siyari kawai da zaɓi kawai ko kuma ya zama ba wannan sharaɗin ma da wannan ɗin ciniki ya gagara sai zai ce za ka taimaka ka mayar mini da kuɗi na shi nan sai ya halatta a zobe ciniki shi ma babinsa daban ne ko ana yin sharaɗi a ya halatta in bai khiyari yanzu a shagon kwakwas doman ka da kake sayan kaya ya halatta ka sai ka amma da sharaɗin kana da zafi zuwa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku amma dai almuhimmu ka sai kayan kuma a baka saboda zai iya wa a yi asaran kayan nan kafin wancan ya saya don mun yanzu mun tabbatar da cewa in aka yi asaran kayan nan kai ne kai asara to shi kenan kai ne yanzu kai ya halatta ka riban wannan wannan kaya ne kun bayyana ta alaikum assalam Mm. Eh. Thank you. to yanzu me ne iskalin a cikin kara gani ba cewa an yi tsada ne abin dubu sha biyar an sayar shi dubu ashirin da biyar ba shi ne matsalar ma e eh, a matsayin bashi ko a kuɗi a hannu ko a bashi ba wani illa riba ba ta da ka. abin dubu sha biyar ɗin ne na ga dama kuɗi a hannu ma sai ce sai dubu talatin kuma in na sayar dubu talatin ba wanda zai ce na ci haramun sai aka zo bashi ake so sai na dubu talatin me magana a ciki kuɗi a hannu ma na sayar dubu talatin ban dantana bashi da za a rike min kuɗi na wanda in juya su zan yi kila za su me za su kawo. shi sa wannan cinikin yi ba su haramta na sha faɗa ana cin masa bai ku kashi shekku isa mai taimiya ya ce wannan cinikin halal ne bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'in musulmi Ƙur'ani ya tabbatar da shi hadisi ya tabbatar da shi ijma'in musulmi ya tabbatar da shi ko da daga baya baya ne wasu suka zo suna haramta wai ka karawa kayan ka faraki saboda baki, wannan daga baya baya aka same su kuma tun da an yi ijimai a can baya ba wanda zai warware wannan wannan ijimai ko da haka fahimtar karatu ne yana da wahala wani bai fahimta ba sai tsora riba akan abun da ba shi ne riba ba abun da yake riba kuma sai aiki da hankali sai ke ba riba ba ne wannan shi ne fi komi wahala ka fahimta ba wani iska da wani mai ban ji gawa dingina kenan mai matsala ne yadda ya <laughs> ya ba ka zan baka yan dingina dingina dan in ban biya ba <laughs> kaya dingina <laughs> ba ga kai ba ah na hmm. guda ƙuraku hmm. bai da shi eh. sai dai ka ce ƙuriya wannan kuma na gani ne da haka bai da malolin mace ne ga wani hmm. domin in ka gina shi lil majhul zai canja daga ne daga ma'anarsa na zato ya koma ilimi saboda haka in kana so mane mai dare sai ka canja lafazi sai ka ce gunna an zaka ka gane ba a zunnu ba shi ke nan tun da larabci yana da yalwan kalmomi in wannan kalmar ba ta maka ba sai ka koma wannan kalma akwai kalmomin da ba su da fili mu bani akwai da ba su da fili amri akwai da ba su da mafi suna da fili amri ne da mu bani ka gane kamar zar da ya zaru ba ka bai da fili ma kusa kusa, zar zarbari ya zama yana bari wa ya zaraka wa aliyataka zarni ba ma kalakto amma ba ka da fili ma zama sa ka nemo a duniya ba ka ce zara ne ko in ka ce zara ba ba nan ma'anar zai baka bai da shi akwai irin wa'annan wa'annan lafuza a larabci sai ka canja kawai wani kalma kawai sai larabci tana da yana da yalwa ba kamar turanci ne ko wani yaren daban ba kalmomin suna da yawa na'am yawa ko shi Wannan ya ce mala don Allah muna barin addu'a Allah ya Allah ya azurta ni da samun shago zan buɗe kasuwanci. Allah ya sa albarka abin. Wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam Allah ya sa a gama da duniya lafiya ina roƙon malam da sauran jama'a yaro na a sanya shi a cikin addu'a bai da lafiya. Shi kuma ya ce Allah ya yi mini dukkan damuwa da yake damuna. sai nan suka ce assalamu alaikum malam muna neman addu'an malam da yan uwa akan aiki da muke nema Allah ya sa mu samu ya zame mana alheri to Allah ya biya musu bukatun na alkhairi su neman aiki masu damuwai masu yara ubangiji ta Allah ya biya masa bukatun na alkhairi kuma Allah ya biya wani bukatun mu gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والافاق والغنى اللهم برحمتك عمنا وقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين